سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا عشرين دبيو دوات رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau talatin da ɗaya ko ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al'imamu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin littafin sa mai albarka kuma muna aya ta 92 har yanzu izinin Allah yau muke fatan mu kankare ta domin shiga ayar cike gabanta malam bismillah أعوذ وما كان لمؤمن أن يقتل

bismillahir rahmanir rahim wannan aya kamar yadda muka sha gabatarwa ta kunshi hukuncin nau'ukan mutane guda uku waɗanda ake kashe nau'i na farko shine mummuni musulmi kuma musulmi ya kashe shi ko kuma wanda ba musulmi ba hukuncin wannan kisar da aka yi shine za a yanta baiwa a matsayin kafara sannan kuma za a ba da diya ga dangin waɗanda aka kashe musu wannan dan uwan sannan nau'i na biyu mutumin da ya kasance mai imani ne amma kuma danginsa kafirai ne na yaƙi kafirai ne da akwai yaƙi tsakaninsu da musulmai Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fara kawai wanda ya kashe ya kashe wannan mutumin ke, babu diya sai nau'i na uku shine mutumin da aka kashe shi danginsa ahli danginsa ahli zimma kafiran amana wa'un shi musulmi ne ko ba musulmi ba ne kamar yadda muka ranjayar jiya wannan hukuncinsa daidai da musulmin da aka kashe wato za a yi kafara kuma za a ba da diya ga danginsa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana waɗannan kuce-kuce masu tsada sai ya ce wa mallam yaji duk wanda bai sama ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to abinda aka dora masa shine azumin watanni guda biyu mutatabi'ain masu bibiyar juna babu yankewa a tsakaninsu a matsayin mai taubatan min Allah a matsayin tuba daga Allah Allah ya karfi tubarsa Allah ya karfi tubarsa to malamai suke yi sabani suka ce Allah ya ce faman lam yaji an faɗi hukunci guda biyu ne a yi a waɗancan akwai kafara ta 'yan gabawa, akwai kuma jiya to wanne ne faman lam yaji din faman lam yaji aqbatan yurfiquha ko ko faman lam yaji diyatan musallamatan ila ahlil kathiri shin wanda bai samu bai wanda zai yanta ba ko ba wanda zai yanta ne imani shi ne ake nufi ko ko a'a ana nufin mutumin da bai samu diyar da zai ba dangin mutumin da ya kashe da kuskure ba ko ko duka biyu wasu malamai suka ce duka biyu ake nufi wasu kuma suka ce a'a diya kawai ake nufi wasu kuma suka ce kafara kawai ake nufi amma imam tabari ya yanke hukunci shaykhul mufassiri mun sha faɗi cewa imam tabari shine malami na farko da littafin sai fara bayyana tafsiri a ban kasa littafi na tafsiri a ban kasa wanda ya fara bayyana shine littafin جامع البيان عن تعويل آي القرآن لا الإمام ابن جرير الصدري أبو جعفر الله يذكره ويا فلا أتشن تفكير في جيو فمن لم يجد رقبة مؤمنة duk wanda bai samu baiwa mummuna ba sai da hali ne yanta baiwa gashi kuma yayi kisan kai amma kisan kan kuskure to ne Allah ta'ala ce wanda bai samu bai wanda zai kanta ba yuharriruha wanda zai kanta ta kaffaratan li khata'ihi fi qatlihi a matsayin kafara saboda kisan da yayi min qatli mu'minin aw mu'ahadi ya kashe mummuni ko kuma kafirin amana ya usratihi bi tamaniha saboda taulaucinsa ba zai samu kuɗin da zai ce wannan baiwar ba ba yi da baiwa sannan kuma ba yi da kuɗin da zai ke baiwa to shine sai Allah ya ce masa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain to yi azumi na watanni guda biyu mutatabi'ain masu bibiyar juna babu yankewa hukuncin sake amma jiya, jiya ita idan mutum bai same ka ba danginsa kuma ba su da halin da za biya to Al'imamu malik da sauran malamai suka ce abin da zai za a yi ne baitul mali zai biya masa baitul mali kudin dukiyar musulunci bai gidan dukiyar musulunci shi baitul mali a musulunci yana da tsari baitul mali yana da mashigarsa kuma an ce mashiga sosai ko hanyoyin samun kuɗinsa hanyoyin shigar kuɗin baitul mali na musulmai baitul mali musulun yana da hanyoyin shigar kuɗinsa hanya ta farko ita ce zakka zakka ita ce hanya ta farko zakka ita ce mashigar farko ta bai mali na musulmi bayan zakka akwai wakari me shi ne masu kuɗi bayan sun fitar da zakka Ke kuma su zo su samu wasu abubuwa na dukiya ke su ce sun ba al'ummar musulmai to irin waɗannan abubuwan da aka bada suna ƙarƙashin kulan bai limani sannan bayan bayan bayan wakati sannan akwai almalul majhulu almalul ladhi tuhira sahibu dukiyar wanda ba a san me ita ba kamar dukiyar tsuntuwa ita ma ana kai ta zuwa gare zuwa ga baitul mali sannan hanyar kuɗi hanyar shigar kuɗi ta baitul mali akwai ne akwai malu man la warisa lahu mutumin da ya mutu amma bai da magada shi ma za a kai za a kai kudin sa bai tilmani wannan fa dana bayanin akwai shari'ar musulunci sannan shari'ar musulunci ta sa wanda zai kula da bai mali ana ce masa mutawalli al-mutawalli shine a tarihin kasar Hausa bayan zuwan Shehu Usman dan wa Allah ya kansa da jihadin da aiwatar da ya aiwatar shi ne kake jin ake da matawalle matawalle ne kula da mai bilmali ce in ka ja ce matawalle to amini ke da wanda ake ba shi dukiyar al'umma ba zai kwanciyar makirbi a kanta ba to shi ne ake kuma shi mutawalli ba aushe kuma sai ce matawalle kun gane to idan mutum ne kisan kai da kuskure danginsa ba za su iya biya masa wannan diyar ba shi ma bai da hali to sai mai ismali na musulmai sai biya ba. kuma dole na hukunce ta muna faɗin ke yanzu dai a matsayin cikin Allah ya ba mu lada amma mun ga duk ba ta yi Allah kawo mu lokacin da za a ce an aiwatar da shi to amma ka fara ita ta 'yan ta bawa in mutum bai samu bawa ba zai da kuɗin siyan bawa kuma bai da bawa to sai Allah ta'ala ya ce masa abin da zai shi ne fa siyamu shahrayn mutajaa'ain tawbatan min Allah sai ya azumi watanni guda biyu a jere ba tare da yankewa الأنام ابن ya faɗi a cikin يافد sai تفسير cewa ai أي لا bai بينهما wannan waɗannan watanni biyu da aka ce ya azumi a cikin su ba zai sha ba wal yusridu mahuma ila ba, zai dego azumin su ne wata biyu tur ba hudu har sai ya kai watanni biyu in yi sa'a misali yau aka ga wata aka ce an ga wata yau sai ya ce to bari ya fara azumi ɗaya ga wata ba bota ramadanu ba azumin kafara zai ban da wata ramadanu zai yi watanni biyu sai aka yi sa'a misali zai yi rabi'ul awwal da rabi'ul akhir ko jumadal ula da jumadal akhir ko rajab da sha'ban masalan ko zulqa'da da zulhijja sai aka ce yau an ga watan rabi'ul awwal sai ya fara azumi yana yi yana yi yana yi yana yi ya kwana ashirin da tara sai aka ce an ga wata na gaba an ga watan rabi'ul awwal ya kwana ashirin da tara to zai ci gaba da lissafi idan ya yi kwana ashirin da tara kuma a cikin watan a cikin watan rabi'ul akhir kun ga kwana hamsin da takwas kenan ko ya kace an sake ganin wata na gaba daga rabiul akhir sai sai jumadal ula ko ya kace an ga watan jumadal ula to shi kenan ya gama azumin shi kaga shi maki ne kwana 60 ya kwana nawa kwana 20 da kwana 58 me yasa ya kwana 58 saboda an samu kufari yadda kai ba a azumin wata Ramadan in aka ce an ga watan Shawwal a ranar 29 ai ba za ka ci gaba da azumi ba ko kwana 29 za ka yi to shi ma haka wannan ne fara in kuma ba farkon wata ya fara ba to sai ya lissafa kwana sittin mun gane kwanaki sittin zai fa siyamu shahrayn mutatabi'ain fa in aftara min ghairi usri al-imam ibn ya ce, da wanda ka fara ta kama shi ta yi an ta da baiwa sai ya zama bai da baiwa da zai yan ta sai aka ce ya azumi sai fara azumi yi guda goma shi kenan kawai sai ce bari ya huta yau ba tare da wani kujiri ba min ma'amin kamar rashin lafiya au haidin ko kuma mace ce ta kisan kan take kafara sai jinin haiba ya zo mata au nifasi ko kuma jinin biki ya kama ta ta haihu ba shi ba ne kujiri a kanan sai mutum ya ce bari ya huta ya yi goma ko ya yi ashirin kai malaman mu ma kan buga misali misali a ce ya yi hamsin da takwas ko hamsin da tara sai ce bari ya huta haka nan babu dalili ba rashin lafiya ba ba mace bace mai jinin jiki ba mace bace mai jinin haiba to ista'nafa wancan da ya rushe sai ya faro daga farko kai ba tausayi ba za a a masa ba kisan kai ba wasa bane a musulunci kun gane wa ikhtalafu fi safar al-imam ibn kathir yace malamai sun yi sabani shin tafiya na ba mutum damar ya ajiye Aya azumi an ce idan mutum zai tafiya ya azumi ko faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra idan mutum ana azumin watan ramadan sai tafiya ta kama shi to shari'a ta ba shi damar ya aje azumi ko to shin wannan damar da aka ba mai azumi ya ajiye dan zai yi tafiya shin ya shafi mai azumin kafara ikhtalafu malamai sun kara ma juna sai sun yi ya hal yaqtawa amla ala qawlayn al mu mutajirin ya ce maganganu guda biyu wasu sun ce ya halatta ya aji wasu kuma sun ce bai halatta ya aji al-imam mutajirin ya ce ala kaulaini kuma bai tarjihi me yasa mu mutajirin bai tarjihi ba saboda babu nasi karara da ya zo ya ce a ajiye ko ka a aji to amma idan mun ba da ka'ida in mun kalli ka'idar aji faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra a can ai an al'imam na kasirin ya bada cewa malamai sun ce rashin lafiya uku shi ne ko to ai a ina aka samu rashin lafiya a wancan ayat ta suratul baqara ita ma tafiya a wata a wata aya aka same ta to in dai har an bada damar mara lafiya ya aje azumin kafara to shi ma mai lafiya mai tafiya shi ma dan Allah dan dan sa shi ma tunda dai aya dai Allah ya faɗe su ko har a waje biyu akwai faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سنة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تجدون da tafiya الله في lafiya an haɗa ta a waje ɗaya. To ya za a تسيا كم إنت a yadda to daga da Allah sai shigar da mai rashin lafiya sai shigar da mai tafiya shi ma mai tafiya ya shigar da shi ma mai rashin lafiya an tausaya masa an tausaya ma mai tafiyar nan to daga ingantacciyar magana tafiya za ta iya ba mutum dama yana kafara ya aji azumi saboda Allah ya faɗi duka a cikin alƙur'ani a wuri ta mun gane kafara ta kama mutum ya fara azumin sa tiryan tiryan tiryan kile wata daya sai tafiya ta kama shi sai ya tabbatar da idan ya azumin nan zai sha baka wahala kila da ya mutu to an ba shi dama zai iya aji wallahu a'lam mun gane to sai aka zo ba yi da mai wanda zai yi sannan kuma shi ba zai iya azumi ba ba yi da bai wanda zai yanta ba yi da hanyar bai sai da hanyar bai bawa kamar wannan zamanin misali ba bawa kun ga ba rashi bane ya sa shi ai rashin bawa ne ko ba bawa ne misali a zamaninmu mu da muke sannan na biyu shi kuma mara lafiya ne yana da chronic quality likita ya ce in suke ya jimita ya mutu to kuma gashi ya kisan kai da kuskure wanda ya da. ya kada wani a mota ko a mashin to ya za a yi da shi shi na limamu da kafirin ya sake babu amsa sai ce wa halafu malamai ne sun sake yin saɓani fi man la yastafi usiyama game da mutumin da ba zai iya azumi ba Hali hal yajibu alaihi if'amu 60 miskinan to shi kuma sai a ce ya da miskinai guda kama kamar yadda yake a kafarar zihari ai kafarar zihari suratul mujadala ta ba mu nau'in ta ba ta ba guda uku ne ko ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى فمن لم يستطع فإطعام ستين kun ga an ba da kuɗi ko aka bada ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يا أخي ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما a nan aya ce ba ta faɗi cewa a yi azumi ba kai ba ta faɗi cewa a ce da miskinai sittin ba da mutumin da ba zai iya azumi ba amma a can na zihari ya aka bayyana cewa ne in bai samu damar yin azumi ba to ya ciyar da miskinai sittin haka a kafaran mutumin da ya sadu da matarsa da rana a watan Ramadan da gangan shi ma an ba shi zabi uku ko tahriru waka ba sannan ne ya mu shahararri mutatabi'aini sannan ya ta'amu 60 miskina amma anan sai Allah subhanahu wata'ala ya shiru sai ya faɗi biyu daga ƴan baiwa sai kuma mai azumi su to shi ba baiwa ba zai iya samun ƴan baiwa ba sannan kuma ba zai iya azumi ba saboda ba yi da lafiya to ya za a yi da shi malamai suka yi sabani wasu suka ce ala kaulai maganganu biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun guda biyu na'am kama huwa mansusun alaihi fi kafaratu jihad al'imamu da kabiru ya ce malaman farko suka ce ya halatta mutumin da ba zai iya azumi ba kuma kafara ta kama shi ta kisan kan kuskure aka ce to ai ba komai shi ma sai ci sai ci da miskinai sittin sai ci da miskinai sittin kamar yadda yake a kafarar jihadi kamar yadda yake a kafarar mutumin da ya sadu da matarsa da rana a cikin watan ramadan sai al'imamu da kabiru ya ce malaman suka ce wa inna ma lam yuzkar huna dalilin da yasa ba ambaci cewa in bai samu damar yin azumi ba ya ci da miskinai fitin لأن هذا مقام تحديد وتخويف وتحذير domin nan wajen yanzu tsawon Allah yake kisan kai akai shi yasa sai Allah ya ba da damar cewa a yi a jiyar da miskinai فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام بما فيه من التسريح والترحيب بذاته كيلان أكاو سيادة مسكينين تكون بأنا وجه أما كما لمن سكت أنا عقب بسبب لونا الدليل هذا عكي أنا تاوى أنا تكتاوى أنا تكيد to bai kamata a faɗi wani abu na sauki ba shi yasa sai Allah ya ji ko ba ku fahimta ba والقول الثاني مغنى تبيه لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة في حالة أبادة قوفة با mutumin da ba zai iya azumi sittin ba ba zai iya azumin watanni guda biyu ba to ba zai ciyar da miskinai sittin ba domin da Allah ya san da ya ga cewa a yin da amma kuma malaman usul fiqh suna da ka'ida suna cewa la yajuzu ta'khirul kalami an waqti hajati bai halatta a jinkirta magana alhali ana da bukatar ta ayyuka to wanne kuka ga yaji ku zama mu cikin dai ku yi ijtihadi a ba shi dama it'amu sikina miskina liman la yaqdiru ala siyam shahrayn mutatabi'ain am la maganganu guda biyu a mazhabin malikiya ba za a bashi ko ba amma imamu shafi ya an ruwaito ɗaya daga cikin maganganunsa cewa ya ba da damar haka ya halatta idan mutum bai iya azumi ba to a ba shi dama cewa ya ciyar da to amma idan ka ce ba ba zai ciyar da miskinai da sun mutum zai yi ko ba zai iya a kyale shi ya tafi haka nan wannan da suka faɗi wannan suka ce a ah, to a fito ma ai al'ummar musulunci tana buƙatar tana buƙatar tana buƙatar taimako akwai talakawa da yawa yanzu shi da musulmai su tun za da azumin nan malam rana ɗaya wani ya shirya ma mutum su sittin isa a kaga za a ɗan moriya ko to waɗannan maganganun guda biyu akwai su suna nan a aji suna nan a aji duk kuma malamai sun ba da fatawa da su wallahu a'lam ni ma ba zan yi tarjihi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gamce ta tawbatan min Allah idan mutum ya yi azumin nan ko ya yanta baiwa to ya tuba Abin da ake ce ma a tauba a lugar larabci shine arruju dawowa kama bi ma'ana raja'a kama bi ma'ana raja'a ya dawo asalin mu gabaki ne mu na Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu na Allah ne ba kamar yadda wasu suke fassara su mu daga Allah ne ba inna lillahi mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu gare shi za mu koma kayan shi ne mu shi za a yi wata musiba ta faru ko da mutuwa ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma a akhadha wa lahu ma afa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma addu'ar da ake mutum kenan an masa mutuwa ko inna lillahi ma عقد وله معاطى وكل شيء عنده لأجل مسمى to sai mutum ya yi zunubi idan ya zunubi to ya tashi daga na Allah ya zama na shela ranar da ya tuba to ya dawo wajen Allah shi yasa lokacin da kake tuba sai ka ce atubu ila Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ya ayyuhan nas tubu ila Allah فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة يا قوم تاني كتوبا مع الله كوما جاء الله كي استغفاري ni ina tuba ga Allah a rana ina istighfari fiye da saba'in kaga ashe tuba na nufin komawa ga Allah kenan bayan ka rabu da Allah to shine nan sai Allah bai ce taubatan ila ba yake taubatan min Allah wato ana sa tsammani ne rinjaye cewa idan kai kafaran nan ta kisan kan kuskure ta hanyar ko ka yanta baiwa ko ka azumi na watanni guda biyu a jere to Allah ya karɓi tubarka Allah ya baka tuba ka karɓa ka koma wajensa shi yasa da yake taubatan ila Allah ba yake taubatan min Allah tuba ce Allah ya ga dama ya ba ku daga gare shi mun gane in ka ce taubatan ilan zati na tuba zuwa ga Allah to har yanzu application ɗin ka na ta yi azumin tuba kai amma ba tabbas sun an ansa amma sai Allah a cikin hikimar su sai ce ne taubatan min Allah Allah ya karɓi tubarka idan ka riga kai azumin nan guda sittin ko na watanni biyu ko kuma ka yanka bayiwa a lokacin da ake da bayi shi ne sirrin mun gane a sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman hakim Allah ya kasance aliman masani ne shi hakiman kuma mai hikima ne shi ko mai kyautata al'amurra ne shi al-imam al-qayyim al-alim sunan Allah al-alim yana cikin asma'ullahi al-husna al-hakim sunan Allah ne yana cikin asma'ullahi al-husna Allah ya ambaci waɗannan sunayen a wurare da yawa a cikin Al-Qur'ani al-Alimu da al-Hakim al-Imam al-Qayyim yana faɗa mana a cikin nuniyar yana cewa wa huwa al-Alimu ahata ilman billati fil kawn min sirrin wa min i'lani wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu fa huwa al-muhit wa laysa dhalik jani وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون دائم كاي الإمام القيم يتي وهو العليم ألا شيني مثل ما فسر العليم يتي أحاط علما بالذي في الكون Allah iliminsa ya kewaye duk abin ke cikin duniyar nan. Min sirri abin nan a koye yake wa min ko abin da yake a bayyane. Ilimin Allah. yanzu ni abin da ke bayana nan ban san ko me yanzu ban san waye a bayana ba sai na wai ga sai in ga me yake faruwa a bayana ilimin Allah ba haka yake ba a hada ilman billazi fil kauni min sirri wa min ilahi Allah ilimin da ya ya komai wannan abin a boye ka ko a bayyane ilmuhu subhanahu fa huwa al-muhit wa laysa dhalika yani sannan Allah da ilimin sa ya gewaye komai a cikin ilimin Allah ba mantuwa duk cikin mu nan yanzu zaka iya lissafo zaka iya lissafa abu goma a ka ta shiryo za ka yi ma mutane jawabi abu goma za ka lissafa sai ka iya manta da uku sai ka faɗi bakwai tsohon rukun su cige maka to ilimin Allah ba haka yake ba sannan zai iya yiwuwa ka san abu da yau a zo a tambaye ka ka manta shi wataƙila saboda canjin rayuwa watakila saboda dama Allah haka ya halice ka wa ma sumiya insanu illa li nafsihi wa man qalbu illa annahu yataqallab dan adam an kira shi da insan sunan sa ya kama da nikiya Nikiyar mantuwa insan dan adam tare suke dan adam ba a raba shi da mantuwa ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما النبي آدم عليه السلام Allah ya halicci mantuwa a tare da shi kuma mu ƴaƴan annabi Adam ne saboda haka wannan halittar ta mantuwa da Allah ya kunta a cikin kakanmu annabi Adam tana nan tana bugu amma Allah shi baya mantuwa qala ilmuha fi kitab inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la Allah bai mantuwa wa kadaka ya'lamu ma yakunu gadan sannan Allah subhanahu ta'ala ya san me zai faru gobe kuma ta dari nafsun ma za ta kasi gada mu ko ba mu san abin da zai faru gobe tun a jahiliya mawaki na cewa wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin an yace ni na san abin da ya faru yau yake faruwa yau shi na kallo ko sannan na san abin da ya faru jiya amma in ka tambaye ni me zai faru gobe ban sani ba ni da makaho duk ɗaya mun gane ai ilimin Allah subhanahu wata'ala na farko in ka ce ma Allah subhanahu wata'ala al-ali ai a ahata bi kulli shay'in ilman daga cikin abinda sunan Allah al-alimu ya kunsa masani ne cikakken sani ilimin sa ya kewaye komai amma mu kuwa akwai abin da bamu sani ba a kan kanka sai ka zo kana tare da abubakar kana tare da shi ba kana tare da abu amma baka san kana tare da shi ciwo sai ya shige ka baka san baka da lafiya ba sai ka je asibiti sai a gwada da ta mutum yana da ciwo kaza baka sani ba amma ilimin Allah a haɗa ilmuhu bi kulli shay ilimin sa ya kewaye komai sannan na biyu la ya'taridu ilmuhu nisyanu ilimin Allah mantuwa ba su da sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya san me zai faru gobe kad kana abin da ya zamo wal mawjuda fi zal da abin da yanzu yake faruwa ma Allah ya san shi wa ka amrun lam yakun law kana kaifa yakunu za kani, ibn al-qayyim yace kai hadda abin da ma zai zamo in zai zaman ya zai zamo Allah ya san yadda zai zamo kai ko ko da kana tunanin wani abu zai zamo to ba za ka san yadda zai zamo yanzu aure mutum zai ya san abin da zai aura ba shi ne ya aura iyaka abin da yana a gare mutum ya kirki ce a fili amma wata sai an shiga cikin gida ashe ba haka bane ita kun ta mishi kuwa haka ne ko ba haka bane mun gani to ilimin Allah ba haka yake ba ilimin Allah ya saba ma ilimin الشيخ محمد بن صالح الأسيمين رحمه الله يلا شيوا فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما Allah ta'ala iliminsa ya kewaye komai ya kewaye kowane abu da ilimi wa ilmuhu lam yusbaq bi jahli sannan ilimin Allah jahilci bai gabace shi yanzu ni nan da ku da mu gabaki akwai abinda da za mu sai ka zo ka san shi har yanzu din nan akwai abubuwa dubban miliyoyi da mutum bai san su ba kai cewa ma suke mahma ta ta'allam ya ku duk lokacin da ka ci gaba da karatu to kuma jahilcin na bayyana kana gano oh ba afa ni jahili ne ban san abu kaza ba amma yanzu shi na san shi shi yasa suke cewa la yazalu al-mar'u aliman ma zala muta'alliman fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahil mutum ba zai gushe ba yana ta ƙara ilimi matuƙar yana koya ranar da mutum ya ji cewa shi ya ƙoshi da ilimi ya san komai ya zama shugaban jami'ai in ana yin sarauta a naɗa sarkin jahilai shi ne sarkin jahilai wanda ya ji cewa annabu kada alima ya san komai daga yanzu ya zama karatu kullum cikin bincike kake an ka mutu shi yasa ka'idan musulmai ma'al mahbara ila al-maqbara ma'al mahbara ila al-maqbara musulmi ana son ya riƙe biyu na neman ilimi tun yadda yake har sai ya tsinci kanshi a kabari ranar da ka tsinci kanka kabari a kabari to ranar ka gama karatu shi ne ai magabata suke cewa al-ilmu min al-mahdi ila al-lahad ilimi ana fara koyon sa ne tun daga tsumman goyo tun daga tsumman goyo har ka tsinci kanka a cikin kabari ranar da mutum ya tsinci kanka a kabari to ranar ya gama karatu shi yasa in ka karanta tarihin magabata na kwarai in ka karanta tarihin magabata na kwarai wasu har ranar da za su mutu sai su yi karatu har ranar da za su rasu sai sun yi karatu akwai malamin da aka zo saboda tsabagen san karatu al-imamu al-imamu al-imamu sahabi ya bada tarihin sa sai sai wa alamin bala malamin hadisi an zo an zagaye shi yana kan sharafi na mutuwa yanzu zai mutu ana ta nakana masa kalmar shahada kawai sai haddasa na yake fitowa da an ce la ilaha illallah sai kawai sai dawo sai dawo ni itinai sai wani almajirin sa mai hikima sai kawai ya je dauko hadisin da ke cewa man kana akira kalami la ilaha illallah da khalal janna sai kawai ya dawo itinanin yana fara jawo itinanin kawai sai malam ya tacce حدثنا وانا حد اعرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر هو اخر يا إنجلتا من كان اخر كلامي لا اله الا الله يقوي يتكا saboda yadda magabata na gari na baya mutane suke suka damu da karatu inda musulman da suke rayuwa a wannan zamanin sun rike ilimi da muhimmanci kamar yadda magabatan su suka rike to ba za mu tsinci kanmu a cikin wannan halin na walakanci da muke littafin da ake yi ba Yahudi ba Yahudi dan kasar Isra'ila a shekara yakan sauke littafai dubu ɗaya ya karanta su can abubuwan su na shirme ya karanta littafi dubu ɗaya a shekara amma littafin da aka yi a musulmai a shekara ɗaya wani musulmin baya iya sauke littafi kuma za ka iya gaggata haka su a mota karatu suke a cikin gona karatu in sun dan zo suna kakata littafi ne a kusa da su amma mu ba haka sai mun dawo zuwa ga karatu sai yanzu mutane na nan mutum suna cewa an gama karatu ai ji an faɗi komai ai an gama me aka yi malamai sun rubuta littafai sun ake suna nan zankale. gara za su cinye su ba a karanta sai a ce ana karatu mutum nawa suke karatu ba a karatu magana gaskiya ce cewa ana karatu wannan wata da hawa ce da ba ta da hujja ba ta da dalili abinda ake neman musulmai ke ba su na karatu da bincike mu dawo gidan musulunci karatukan addini karatukan shari'a mutane nawa ne suke karatu sannan mun gama da wannan mu tafi bangaren kimiyya da binciken kere-kere da kawo ci gaba a duniya musulmai nawa ne a wannan fajar sai da ba a ka kirga su ba sai ka an ce ai akwai wani musulmi a kaza kaza ya kware a kaza wannan ai ba ba sai a jana karatu ai an yi karatu ai yanzu an gama karatu kawai aiki za a yi karatu da aiki ba su taɓa tsayawa sun rabu da juna tare suke karatu na tare da aiki aiki na tare da karatu aiki da ilimi na taimakon ilimin ya haɓaka al-imam al-khatib al-baghdadi a cikin karamin littafin sa iktiza'ul ilm amal ya kawo wata riwaya ɗaya daga cikin magabata yana cewa hatafa al-ilm bil amal fa in ajaba wa illa tahal ilimi ne ya ɗauki waya hatafa shine ka zo kai mutum magana ta kunna a raɗa ai shi yasa ake ce ma telefon ake ce masa hati saboda a kunna ake sa shi to hatafa al-ilmu bil amal ilimi ya dau waya haka za ku fassara ina son ku fahimta ilimi ya dauki waya Ke buga ma aiki aiki da ilimi yace zan zo waje kaza kana nan in ya amsa ce ina nan sai ya zo shi ma sai su haɗe idan ya ce ban nan shi ma sai ce ba zan zo ba kun fahimci maganar da wato ilimi da aiki tare to abin da ya sa na kawo wannan shine muna bayani akan wa kana Allahu aliman hakima ilimi sifar Allah shi ya sa daga cikin falalar ilimi sifa ce ta Allah ya ara ma wasu daga cikin bayansa ya ara musu shi ya sa ashe siffar da Allah subhanahu wata'ala ya siffantu da ita kuma ya yadda wani ya siffantu da ita duk da ba iri ɗaya ne na sun bambanta a kaifiya amma Allah yana da ilimi kuma ya yadda ɗan bawansa ya zama yana da ilimi A ce ilimi ba abin da ya sai shi daraja ne masu shi kuma a cikin al'umma ba wanda ya kai su daraja shi ya sa shekh yusuf al-karbawi hafizahullah wata magana ta da yayi a cikin wani littafin da take burge ni yake cewa kaifa tuflihu ummatun نجوم مجتمعها ليسوا هم العلماء ولا الأدباء ولا المفكرين بل هم الممثلون والممثلات واللائبون واللائبات والمطربون والمطربات الأحياء منهم والأموات يتي يا ذاي الأمة تتقبع متعنى تتي درجة أتكن تماما نمي بني ماما أتنا لي بني Haka ta tau faruwa lokacin da Sheikh Ahmad Jidat ya rasu Allah ya gafarta masa. Na tambayi wasu matasa sun kai su koma ga tsawon waya Ahmad Jidat. Bablezu can ya mutu. Na wanke da Amma idan wata ‘yan ban banza ta mutu, ko wani ɗan ban banza ya mutu, to kowa sai ya ji a duniya. Ya ce mutanen da ake ɗauka a cikin al'umma su ne al-mutribuna wal mutriba, ƴan kiɗa, wanda suka iya kiɗa, wanda suka iya zuwa tiyatar kiɗa tiyar, da masu rawa, da ƴan wasan kwaikwayo da masu wasan ƙwallon ƙafa al'ahaya'u minhum wani abuwa da waɗanda suke da rai da waɗanda suka mutu yanzu wani shi ya zo maka bayani yaro sai lissafa maka sunayen ƴan ƙwallon na ƴan ƙwallon duniya lissafa maka ɗari ko da ta da tara kamar sunayen Allah kyawawa ba kuskure ba gargada ce lissafa maka ta inda tara ya ce bari ma cike maka ko dalili da ake ce bari ya cike maka da na ɗarin kamar yadda aka ce a cikin da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 bari ya cika maka da ladarin la ilaha illallah aka ce su sabo maka kuma ya faɗa maka kasarsu da shekarar da aka haife shi da kasashen da ya je buga ma kwallo da a shekara ta za an ke kafa shi a kafa shi aka tsaya ko ba a cire kafa ba wannan lalacewar al'umma haɗi ubangijin mu masani ne sannan ya ma wasu bayinsa wannan sifar su kamantu da sifa ta ilimi to ya za a ce an wulakanta ilimi a cikin al'umma abin da ke sa ƙasa ta ci gaba shine bajet ɗin ilimin ke zama shi ne a farko bajet ɗin ilimi ya waje bai ku bajet ɗin tsaro domin a cikin ilimi akwai tsaro na sha yin waɗannan bayanan cikin matsalolin da suke haifar da rashin tsaro a ƙasa akwai rashin ilimi akwai rashin ilimi mafi yawancin mutanen da suke farna, suke kama ƙasa hatsaniya suke kama ƙasa rashin zaman lafiya mafi yawancin su ba masu ilimi ba ne mafi yawancin su ba masu ilimi ba ne ban ce dai ka ba za a iya samun wanda ilimin shi bai amfane shi ba ya yi amma ilimin bai da amfani amma waɗanda suka yi ilimi na gaske ba za su shiga hatsaniya ba za su zama masu kawo ma ƙasar su zaman lafiya ilimi ce to amma mu a Najeriya mu ilimi shine a baya wani bincike aka tabbatar a duniya ƙasashen musulmi su suke baya baya a ilimi aka ba da matsayin jami'o'in da ake da su a duniya to aka ake cewa ƙasar da ta zo jami'ar da aka samu ke na ɗari hudu da sittin da wani abu ita ce kasar musulmi ka ɗaya ba musulmi ba ne kai ta lissafa kai ta lissafa ba sai ka kai ɗari hudu da sittin da wani abu sannan sai aka samu jami'a ɗaya ta kasar musulmai ba na ce ba na ba ku labari ba na ce muku an taɓa kawo ma wata jami'a daga cikin jami'o'in Najeriya aka ba da kyautar littafai daga Amerika da aka je aka yi bincike aka ce ai an gama amfani da littafan shekaru hamsin da suka wuce a Amerika shi ne aka tattamo mana sun mu karar littafai aka kawo mana mu ko muna ta minna ilimin da ya zama an gama yayin shi shekara hamsin da suka wuce tunda dai ba alkur'ani ba ne alkur'ani ne zai tsufa Allah shirya tattau wala yalhaquhu nisyanu ilimin Allah mantuwa ba ta rubuta al-imam Muhammad ibn Salih al ya ce idza alimna bi ihaqati Allah bi kulli shay'in ne fa'idar da zamu kai zamu samu idan mun san Allah ne ilimi daga cikin fa'idar idan muka san ilimin Allah ya gewaye komai ya salzimu minna an la nukhalifa amran to yana tilasta mana ba za mu saba ma Allah ba kai da ka san Allah na nan ya san duk abin da kake idan ka shiga cikin kuwa saka ka kulle ka shiga cikin akwati ka aikata abin da ka aikata Allah ya san abin da ka aikata ya za ka saba ma Allah لأننا لو خالفنا أمر الله لكان يعلم بنا domin da za mu saba ma umarnin Allah to Allah subhanahu wataala ya san mun saba ma umarnin sa wa Allah na fi ma na Allahu anhu kuma sanin cewa Allah mai ilimi ne ilimin sa ya gewaye komai zai sa mu ba za mu saba ma Allah ba aikata abin da Allah ya ce ka aikata li annahu ya'lamu domin Allah ya sani wa anna alama annana mahma kunna fi akhfa makanin fil ardi fallahu alimun bina kuma sannan mu sani cewa duk inda muka kai muka shiga a ban kasa muka ɓoye, to Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu wa anna alama aidan annana laula zanna nazran muharraman idan muka je muka kulla daki muka yi ta kallon abun haram la ya'lamu bihi al-khalq halittu ba su ga mun wannan kallon na haram ba la kana Allah ta'ala ya'lamu bina to Allah ya san mun je mun kalli wannan abu saboda ilimin shi ba abin da zai koye masa mun san cewa shi alimu ne فإذا كينا ينبغي أن يكون لنا فائدة مستكية من معرفة معاني أسماء الله وصفاته الشيخ محمد بن صالح المسلمين يشي كينا يا وجب أجريه musamman muna da wani ilimi na kyautata ɗabi'un idan mun san cewa mun san fassarar sunayen Allah da sufofin Allah kowane sunan Allah yana da tasiri a wajen gyaruwar mu in ka gane Allah tawwabu ne mai karɓan tuba ne to ba za ka zama kana sakaci da tuba ba kullum cikin tuba kake da istighfari in ka san Allah alimun ne to ba za ka saba masa domin ka san ne yana sanar abin da kake yi kuma shi kafarun ne yana kamu yana da tsananin kamu kaga ba za ka saba ma Allah la an yakuna ilmuna biha mujarrada nazri ba kai mutum sunan Allah ba a fassara al-alimu masani shi kenan mu wuce a'a sanin da muka yi ma mu sunan Allah da fassararsa to wani tasiri ya mana a rayuwarmu shin ya canza mana ɗabi'unmu fa idza lam nata'astaghfir dulafiha lam nastaghfirha kathiran idan ba mu sa sunayen Allah a sanin su da muka yi ba su canza mu su gyara mana ɗabi'unmu to kenan ba mu yi amfani da sunan Allah da yawa yadda ya kamata ne ba in ka san sunan Allah to ana son ka roƙi Allah da shi ka bauta masa da shi bauta masa na nufin saboda ma'anar wannan sunan ka guji abin da ya ce ka ka guda ka aikata abin da ya ce ka aikata to da ka Allah shiryatar da mu Allah ƙara mana fahimta Allah ya ƙara kyautata dabi'un mu ya gyara mana addinin mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam ya halatta mutum ya yi amfani da watannin boko a wajen kirgan wata domin azumin kafara a shari'ar musulunci ta shar'anta mana ne mu yi amfani da mu yi amfani da watanni na hijira yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj suna tambaya tambayar game da jinjirayen wata to ka ba su labarin jinjirayen wata fa'idar su mawaki su zaman musu lokaci. wal hajji kuma su san lokacin hajji mawaƙai mawaƙai da shi ake amfani a san lokacin sallah da waɗannan watannin namu na hijira guda goma sha sannan da su ake sanin mace take sanin iddarta in an sake da shi ake kirge iddan matar da ta mutu aka aka mutu aka mutu wato ta kaba da shi watanni na azumi a watannin aikin hajji da shi muke da su muke amfani mu san lokacin sallah karama lokacin sallah babba ba amfani da watannin turawa wato al-ashhurul irogoriya ba amfani da su ana amfani da na musulunci إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شهور الله يشفي الدم فهو نأتيكم الله أكبر akwai neman taimakon marayu kun ga saurayin kwanaki a taho da shi ana ba da labari an ce a wani gari an cika fito fito da kaya ko an fada an ce an cika fito da kaya don raba mu marayu na wannan sallah na wannan azumi so da kamu ma mu yi kokari mu ce ma malam yaro ne da bai balaga ba ba a cikin a cikin me yake ya ci muhadda da kuma iya karatun alqur'ani amma mun fi shi sanin hadisai da duka shin ma bi shi sallah yi wanda za ku bi shi za ku bi shi ya fi biya karatun alqur'ani ya ummul qawma an qawhum bi kitabillah wanda ya fi biya karatun alqur'ani shi zai yi muku limanci bi amrukun salima radiyallahu ta'ala anhu shekarun shi shida ya yi limanci aka nada shi imam kun gane shekarun shi shida aka nada shi imam ya yi ta limancin mai sai da wajen shekara kusan ɗari a duniya sannan ya rasu amru ibn salima al-jarmi da shi mutum ne yake da niyyar tashi da daddare domin sallar iyamun laifi, sa'an nan kuma yana da fadayin yin sallar asham cikin jama'a wadda galibi ana yin ta ne da zaran an gama sallar isha'i shin zai iya sallar wasu rakawoyi cikin jama'a tare da wannan tambayar mun amsa kusan kusan jiya irin kama ba wannan ya rubuto dokokin da yake cewa menene hukuncin ɗalibin da yake karatu amma kuma bai da sana'a sai dai idan biyan bukatar ta taso sai ya yi ƙarya ya ce ma ubansa za ya sayi abubuwa na naira kuɗi kaza alhalin ba haka ba ne kuma malam yaron yana ya ce ma babansa ya ɗan kama mashi wajen sana'a uban sai ya yi fushi yace duk kuɗin da ake kashe maka a karatu ba ka gani ba sannan ya yi fushi shi uba kuma ya ce ba zai yi ba shi kenan kawai yaron ya yanke wa kansa hukuncin ya riƙa wannan ƙaryar kawai ƙarya haramun ce bai halatta ba ka fito fili ka faɗi gaskiya wannan ba ba ta cikin karya da ta halatta ita da ta halatta ai ƙarya ce guda uku ƙarya don sulhunta mutane Karya a wurin yaƙi sai kuma karya tsakanin miji da mata wannan shari'ar musulunci ta ba da damar a yi ka ce ma matarka a tabbar dubu talatin dubu goma dubu biyu ka ce ta dubu talatin saboda ta ƙara kanka ta ƙara yadda da kai kai sulhu daga mutane guda biyu da suke rigima tsakanin junansu wannan ya halatta malam wani mutum ne ya aure bayan sati uku sai ya saki matar tashi da iyayen matar suka kira shi suka tambaye shi mai ya faru sai ya ce musu tsautsayi ne amma ba abin da ta yi mishi to malam menene hukuncin wannan mutumin a musulunci a hukuncin shi kenan ya da matarsa yana da saki dai ke matarsa ya mata saki dai akwai saki dai shi ke ya mata saki dai tsora igiya biyu ta rage a tsakaninsu sannan kai ya sake yin wannan ya tuban ma Allah hannu ta ta'ala saki babu alhaili a cikin ranar ne mana bayani kan saki da sharrin sa a cikin al'umma kowa ya sani idan mutum ya sa wando ya wuce idan kafa bai saba ma Allah ba idan idan bai wuce idan kafa ba to ai da ya ce bai wuce ba ko ba ya ce bai wuce ba ya sa wando ya wuce ya saba ma Allah ba dan musulmi ana son kai ya wuce idan sawu idan sawu su ne waɗannan kada mutum ya sa wando ka kanta ba ba haka ake sa wando ba kai ya rufe shi shi manzo Allah sallallahu ya ce mummuni ne cikakken imani to sa a rabin kauri yake dan ba za ka iya haka ba to kai ta kasa da shi amma kai ya kai kasa mun gane sai ka tsaya daidai inda bai rufe kauri ba shi mun gane malam menene hukuncin mutumin da yake siyar da kwayoyin baye aka same shi aka yi masa nasiha aka ba shi jari yake sana'a mai kyau amma amma ya ki amsa ya ce kuma ba zan daina ba to malam za iya masa za iya hukunta shi akan haka ko a cikin wannan bayanin in akwai hukuma amma shawara aka bada ga abin da ya kamata a masa malam da mutum ya je sallar ta hajji ba ta hajji ba mutane da ce wata hajji ba ta hajjud ta hajjud wa min al-layli fa tahajjat bihi A أن يبعثك ربك مقاما محمودا تجالني yaje da matarka ko ko ya a gida wanne ya fi to shi ya ga zaɓin da ya fi masa in ya ga dama ya tafi da ita in ya ga dama kuma ya bata ta yi a gida ya kamin faɗa cewa manzalin sama ya faɗi falalar mace ta tsaya a gidan ta ke sallar ya fi alkhairi in an kalli wannan shi ke sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك